Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawo o da rabon wani. Yeah. hari ya yi lolo mu ga dangi in zo zariya in ga muhammad ya riga dangi ya riga barwa sai ya gaji a ala ya ce katsal hama banda ke tamau sai ku bari sarki sai ya ce mai kan na ɗauka kunya. Sai banda katsal hama banda ke tamau sai ku bari sarki sai ya ce mai kan na ɗauka kunya. Hali ya yi bozo mu ga sarki. Ai ga wani ya yi ɓatan bakatanta. Ba ya ga tsundu ba ya ga tarko, a a yayi da taukan ba. Ko ya biya ya yi To jama'a masu sauraro asalamu alaikum barkamu da saduwa da kwa wannan safiya ta sabar kamar yadda muka yi alkawari a yau za mu ci gaba da sanya wannan hira mm. ta marigayi salihu jan kiɗi Jarwaka. Jarwaka mm. jar waka jar <laughs> Allah sa mu dace amin summa mm. amin a ka sa makon je mana faɗin cewa an yi wannan hira da shi a shekarar alif ɗari tara da sittin da shida kwarai kuwa a garin gusau da ke jihar zamfara yanzu da lokacin tana a lokacin ma lokacin an fara yakin basasa kenan eh, eh haka ne kuma kake cewa mun samu ma bayani na eh. wanda yi wannan hira eh akwai aboki na Kajuru daga gidan rediyon tarayya yake aiki na Kaduna mm. yake cewa ai wannan hirar wanda yayi ta shine sunan shi Adamu Salihu Tsanyawa wanda kuma yace lokacin a ma'aikaci ne a wurin mm. yawa to shi wannan hirar da shi to bayan wannan ma akwai kuma wanda shi ma sai ya sake shi sa nace to tabbas magana shi ta zama gaskiya ya sake aiko min shi kuma yake cewa ai wannan hiran ma da aka yi ta mm. wanda ya yi ta shi ma kaga a eh, sakon Instagram eh, WhatsApp mm. sai ya turo yake cewa sunan shi sai ya faɗi daidai da sunan wanda shi ma wancan ya faɗa mm. yake cewa sunan shi kenan dan tsanyawa ne gashi gashi ya san inda ma gidansu haka ne kuma bayan da muka sa ma wani abun mamaki kuma sai muka sami labarin shi jikan ah, Salu Janki da din mm. wanda yanzu haka yana garin Gusau din mm. ya tuntube mu kan batun abin nan wannan waka da sauransu da mu zo dai mu yi bayani daga baya ga masu to kaga dai kenan kusan wurin mutane uku ko hudu ma kenan da wani Sani Alhassan sarkin dawakin Gumal shi ma ya faɗa mai haka haka mm. eh haka ne to alhamdulillah tunda an gano wanda yake haka to ga ban gaisuwar ma nan a filin abin ya huce zuwa ga masu mu mm. musamman ma muna son mika sakon fata lahiri ga iyalan Salihu Usman Tola wato sarkin yakin Binyeri Tola a can jihar Adamawa Najeriya muna mm. taya su murna auren su wato Muhammad Ibrahim Gengi Benso tare da Rashida Salihu Usman da za a yi ranar Juma'a mai zuwa nan da karfe biyu da rabi na rana wato bayan sallar Juma'a kenan mm. a kofar gidan Adamu Usman da ke garin Jada kusa da babban asibitin garin Jada Allah Ubangiji ya sanya alheri don ban gaisuwa zuwa ga alhaji jibrin ahmed dan amar na loko muna taya shi da iyalansa murnar haihuwar fatima allah ubangiji ya raya ta ga dimbin gaisuwa zuwa ga tsaffin ɗalibai na makarantar sakandare nan ta potuskum wato jss a potuskum waɗanda suke shirin gudanar da babban taro mm. na shekara-shekara idan allah ya kai mu a mako mai zuwa ni ma an albarkacin wannan taron da ko da yake a ba zan samu zuwa ba eh. amma na son mika sakon fata alheri mm. ga su 'yan makarantar tamu za mu ce tunda mm. duk makarantar mu ce kamar su wato habu dauda fika eh. moi soro tare da su alhaji muhammad garba da alhaji ali audu wannan babban jami'in dan sanda ne eh, yanda kake kai abin nan zai zai eh. zai zai damke ka za mu hada ka da Ali Allah to kai nake da yayin da kake faɗa da gani ka tuno lokutan secondary ne ko primary ne kai alaji <laughs> eh sai alaji Audu Musa dan City eh, eh dan ne sunan ne yau to gara ka haɗa da density ba jami'an sanda ba ah, to shikenan dama kuma a Kaduna a Kaduna yake so za haɗa ka da density eh, su Alhaji Badisa Mamu <laughs> eh. a Hajja Muhammad Sirkata sai ya mm. jawa Hamma mm. Isa Ahmed Baba Hajji Ahmed Raya Kubu mm. Maimuna Mandi a nuruddin sa'idu hassan henchman e wannan henchman ne ka ce eh. henchman ɗin da akwai dalili eh har yanzu kuma kuna ce mai har yanzu har gobe ai ana ce mar henchman ai sai sakandare da firamare in kun yi tare kenan <laughs> in man gaisuwa zuwa ga samun marcus da mm. alhaji yusuf adamu jajiri mm. wato yellow boy eh ko da yake bai kamata in ce yellow eh. boy yanzu ba ah, tun da dan girma amma dai eh. amma dai na ce yellow boy din ba canza to su ko ɗaliban eh, makaranta irin su duduwa kurugu ilyasu abubakar har da hmm. gwamnan mu na jihar borno na yanzu kashim shetima da mataimakinsa shi ma yawa usman durkwa ah, dukansu yan yan makarantar ta mace eh, ta sakandare ce eh sai mm. Adam Gambo mm-hmm. tare da Ibrahim Muhammad Hina mm. Isa Usaini Shafa Abdu Bukar Daura mm. a dallatin da akwai su da yawa dai nan kam Ayuba a Dammo sai Bala Usman da irin su <laughs> wato Kacalla <laughs> Yusuf sunayen ne da yawa eh. na fara lissafa maka eh, ah, Hajji Adija Adamu mm. Coriel Isiyaku Jana Hmm. Eh, akwai su da Mangono gaskiya abin barin hmm. ja birki haka ne suna eh. da yawa muna fatan alheri da kuma fatan cewa za a yi wannan babban taro hmm. a lami lafiya kuma gama lafiya haka kuma na son miga bangai gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Riman Toro tare da Alhaji Aliyu mai adashe a Jos Kwata taimada Bauchi da fatan kuna lafiya amin amin sai kuma ni tun da ka shiga can bari in shiga shafin mu na majalisa a bari ya huce ta facebook mm. eh, ah, sakon gaisuwar fata alherin zai fara ne zuwa ga wani mai sauraron mu ne amma wannan shi ba daga shafin ya aiko shi ba amma sunan shi dahir kasimu katanga mm. muna gaisuwar fatan alheri sai kuma mu shige shafin facebook din inda muka za mu fara da umar faruk sai kuma awwal mahmud da kuma nafi usani alƙwalli sai sani usman sani da kuma raki ɗahiru sai gaisuwar fatal hira bar ya huce zuwa ga kafayat abdul da atiku bature da zakara abubakar da hassan lawal abubakar da el moktar garba dan Tura, sai kuma hassan yarima da ahmad karaye da mustapha sani da kuma nura muhammad ona da nura h dadu ke kofar mazugar kenan na ga ta Kano yake nufi ah. sai Dahiru Idris da Alhassan Ismail da Ismail A Ishaq da kuma Lawal Namure sai Tere Anderson da kuma tsayyab ya haya Bebeji daga ƙarshe zan shiga gaisuwar fata alherin ta bari huce zuwa ga Shafi'u Madinatu Kano sai Shitu a Aujarawa sai abdulbashir Abubakar sai kuma Abdallah da kuma Jibrin Baba Muhammad da John Maria da shehu abdullahi da yahaya muhammad wabi da abdullahi muhammad sai ogun tade lola da kuma ashiru hamisu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun je ibrahim mm, to allah ubangiji ya sa amin amin mm. abubakar ya shirya. Wajen mara baji kan amadu mai maganin marasa kumiya. Wajen mara baji kan amadu mai maganin marasa kumiya. Kai hamzarin maza ɗan shehu, ga gida abubakar ya shirya. Kullum duk na don hau faɗi gun sarki. Magana da ya faɗi gun sarki, labu da babu mai kaushe da kashe hanzarin mazalan cehu. Ga gida abubakar ka shirya. Kiɗi tambayar da nake son kare maka, gashi an manyanta, an manyanta, amma har yanzu kana iya mayar da irin waɗannan abubuwa da kai tun tsawon lokaci babu shakka wannan wata baiwa ce to kuma me zan iya cewa wato abin da zan iya daɗewar ka cikin wannan sana'a menene ya faru ko wani gagarumin haɗuwa da ba za ka iya mantawa da shi ba ko kuma wata waka da ka wallafa da kai kanka kakan yi nufin Allah eh? nufin Allah Allah haka fa hmm? Allah yan haka ba haka kure haka ba wato ni tambayar da ne na ce wani tarihi za ka iya faɗa mani wanda ba za ka iya mantawa da shi wanda ya shiga maka a zuciya wani abu da ya faru a cikin zamanin ka na kiɗi. Na alheri. Eh na alheri mana dama. Babu abin da bai ba. Haka fa. Haka fa. An ba ni mm. dawaki. Mm. An ba ni shanu. Mm. An ba ni kuɗi. Su dama. Haka. Da bayi. <laughs> Da bayi. Tun lokacin bayi. Da bayi. To na ji har yanzu kamar yadda na ce kana rike da tarihi a waƙoƙinka mm. gama duk masu bin tarihi idan suka tuna da wani faifai da kai sarakunan ƙasan nan daga sakkwato waɗanda suka karɓi tuta hannun shehu ka kewaya mm. to ko a riƙa yi a karkatse mu ɗan zaga kaɗan nan eh. eh? eh? mai waji ko odari manya manya sauran manai Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, zauki ga kyauta ga da wurin wanka da na alawalla biya na ga masallaci wanda sun ka kwatanta muka ɗibi sun ce akwai bargo na gaba mai da kawa ga masallaci mai kajina ne fa'adai mai yabai ya sauran matsayi Allah shi ba ka zanen da ake ka san gabara da amin kam amin ne ma na ce amin jan kiɗi <laughs> to jan kiɗi na'am ka ga haka ce kai baka ji ba amma kaji ana ta faɗi mm. irin abubuwan da aka sa a wannan masallaci wanda mm. duk kai to mu barka tsina mu isa da ilori a irin wannan jeri da kai me kace ma ilori to mm-hmm. mm. sarki ilori abdullahi mai daukaka ubangiji yanzu dai jan kiɗi a irin wannan jeri ai akwai wanda kace ma sarkin zazzau jafaru eh mm. jafaru jafaru bajiji mm. sarki yaku sarki zazzau ya hode maza jafaru bajiji sarki yaku sarki zazzau ya hode maza babu kaya mazo lariya

kiɗi tambayar da zan yi shin muryar nan wani abu ake zuba mata ne yanda ga a yankwani amma muryar zau eh? iko Allah na shi nan ku mm. Mm. ka gama magana mm. to kuma gashi kai sarki musulmi sa abubakar ya naɗa ka sarkin tafshi ne amma kuma kana zaune a nan gusau to ya haka shi yake to ka zauna a gida sai in wani shagali ya faru ko kuma za a yi wani hawa sai a bide ka ko za a tafiya na'am sallah can muka can kuke mhm. sallah babba mhm. kuma can muka in za a taro eh. can muka zuwa in za a wani buki. Eh. ga wutacce eh. can muka haka fa to yanzu abin da nake so kaga na ji sanadin zama kenan a nan mm. amma kana sarkin tafshinsa amma kuma kana nan a nan cikin gusau mm. to yanzu a ah, wace waka ce ni na manta a cikin wannan jeri da baka taba ba na san suna da yawa kamar ta sarkin musulmin eh. ko sarkin zo a an yi sauke waɗannan na ce wanda dama na yi kuma eh birnin gidan bello gidan gidan bello to hmm. eh, eh to mu buga birnin gidan bello abubakar ah, jiya haka yake mm. masu sauraro lokaci ya kawo jiki saboda haka za a gurguda mu <laughs> da aya nan sai makon gobe dan Allah ubangiji ya kai mu amma za mu jingina wannan hira a mm. mako mai za mu kawo gaishe gaishen sallah amma za mu ci gaba za mu dora a kan wannan mm. madadin Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar sai mun ganku ko kuma sai mun ji daga gare ku a gaishe gaishen sabuwar shekara a mako mai zuwa.